This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a can jamhuriyar Nijar za a iya mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet muna na voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da yamma sunana Bello Habib Galadanci yanzu ina tare da Ibrahim ka almasi garba muke dawo muku da shirinmu na dare. To ba an kama wani mutum da ake zargi da yanka wata yarinya mai shekaru shida kacal da haihuwa. A'a ba ni ne yanke naman na ba yaron nan ya yanke naman yaron shi ya yanke naman nan. to wannan labari yana da ban al'ajabi sosai sannan kuma muhawara ta barke ma akan sabanta dokar ta ɓaci a jihohin yobe borno da adamawa kar a sabunta wannan dokar ta ɓaci da yanzu zamu cika shekara ɗaya sha tara ga wannan wata wannan bai nuna kenan za a janye sojoji da sauran jami'an tsaro ba. Shi ma wannan rahoto yana zuwa bayan labarin duniya kuma akan batun ma muke so mu buɗe layukan wayoyin mu ku bugo mana muna son ji daga wajen ku musamman ma mazauna jihohin uku da aka kafa wa dokar ta ɓaci wato Borno, Yobe da Adamawa. Daga abin da kuka ɗanɗana shin kun ga amfanin ita wannan doka ta ɓaci? Lambobinmu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alama tarawa plus da ɗaya kafin abin buga lambobi yanzu dai mu fara cikakkun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce manyan jami'an diflomasiyya daga ukraine da rasha da turai da amurka sun cimma jituwa kan wasu matakai na kwantar da kura a rikicin ukraine Kerry ya yi wannan bayanin ne a Geneva 'yan sa'o'i bayan bangarorin sun tattauna. Ya ce matakan da aka cima jituwa a kansu sun haɗa da kwanci ɗamarar mayakan sa kai da ahuwa ga dukkanin masu zanga-zangar da suka bar gine-ginen da suka mamaye cikin lumana, yan banda waɗanda aka samu da aikata laifuka. Masu sa ido daga ƙungiyar tsaro da haɗin kai ta Turai, waɗanda tuni ma suke cikin ƙasar ta Ukraine za su wato za a buƙace su wato za a buƙace su da su taimaka wajen aikin aiwatar da yarjejeniyar to sai dai kuma keri ya gargaɗin cewa ya zuwa yanzu wannan yarjejeniyar ta baka ce kawai kuma tana kan takarda ne kawai nasarar ta ta ta'allaka ne kan yadda za a aiwatar da ita yarjejeniyar a aikace ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov shi ma ya yi magana a wani wuri na daban kan tattaunawar ya ce bangarorin hudu za su yi aiki tare don bullo da hanyar tuntuɓa ta ƙasa don kare 'yan dukkanin ukraine gaba ɗaya sakatare keri ya gana a keɓe da lavrov da ministan harkokin wajen ukraine andre dachistia da kuma catherine ashton ta ƙungiyar tarayyar turai kafin a fara ganawa ta baki ɗaya To masu ayyukan ceto a kodai ta Kudu sun yi ta fama da igiyoyin ruwa masu karfi da kuma tambudin ruwa a kokarin su na neman mutane 282 da suka bace bayan da wani jirgin ruwa ya nutse a wajejen gabar kudancin kasar. dogarawan tsaron gabar teku sun ce an tabbatar da mutuwar mutane guda goma sha hudu ko da yake ana kyautata zaton cewa yawan mace-macen ma zai karu sosai an ceto mutane 179 yanzu haka kuma babu tabbas ko akwai wani ma wanda yake da rai a cikin wannan jirgi waɗanda kuma kusan baki ɗansa ma ya lime a cikin ruwa mai sanyin celsius goma sha biyu kawai wato mai sanyin gaske kenan ministan kiyaye lafiya da kuma harkokin jama'a kang byung q ya ce za a gwada amfani da na'ura a ga ko za a iya tsamo jirgin daga cikin ruwa iyalan waɗanda suka ɓace ɗin da ya sun fusata da abin da suka kira tafiyar hawainiya na aikin ceto da yawa daga cikinsu sun yi fushi ko cikin fashi ma sun cicciki shugaba park gwenhe a wata ganawar gaggawa a tsibirin jindo daura da inda hatsarin ya auku shugaba park ta yi ta kokarin tabbatar wa iyalan da ke cikin zulumi cewa hukumomi fana yin dukkan abin da za su iya yi domin aikin neman ceton waɗannan jama'a da suka lumi a cikin ruwa to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban najeriya gullo jonathan ya yi ganawar gaggawa da manyan jami'an tsaro bayan jerin munanan hare-haren da kuma sace wasu 'yan mata 'yan makaranta su wajen ɗari ya kuma gana da wasu daga cikin gwamnonin jihohi a yau dindin alhamis a abuja babban birnin kasar a taron babu gwamnonin jihohi daga jam'iyyar adawa ta apc duk kuwa da yake wasunsu ma daga yankunansu abin ya fi tsamari duk kuwa a da rashin halartar waɗannan gwamnonin gwamnan ikwa ibon gwatwil akpabio ya wato ya gaya ma 'yan jarida cewa ya kamata dukkanin 'yan najeriya su haɗa kai don shawo kan wannan al'amarin a halin da ake ciki kuma shugabar wata makarantar da aka sace wasu 'yan mata a najeriya ta karyata sanarwar da hukumar soji ta bayar cewa an kubutar da akasarin 'yan matan cibiyar labaran haɗin gwiwa ta najeriya ta faɗi jiya laraba cewa ta kunne kaɗai daga cikin 'yan matan da aka sace har yanzu ba a same su ba to amma malama asabe kumbura shugabar makarantar 'yan matan da ke jihar borno ta gaya muryar amurka yau dinnan alhamis cewa babu ƙanshin gaskiya cikin ilahirin ikirarin hukumar sojin ta ce daga cikin 'yan mata guda goma sha hudu ne kaɗai da aka sace su aka sako su ta ƙara da cewa har yanzu sojoji da masu taimaka masu na ƙoƙarin neman sauran 'yan matan To Allah tsauke Prime Minister Australia Tony Abbott ya ce cikin mako guda fa wata na'ura mai iyo karkashin ruwa da ake sarrafawa daga wajen ruwan za ta kammala aikin daukar hotunan karkashin tekun India inda ake neman jirgin sama Malaysia na wanda ya bace. Mr. Abbott ya gaya wa kamfanin sadarwar Wall Street Journal cewa idan zuwa lokacin ko idan zuwa lokacin na'urar da ake kira Bluefin eh, ba ta gano wannan tarkacin jirgin ba to hukumomi dai za su tsaye da wannan aiki su sake lale sannan su sai da za su samu su ci gaba da neman wannan jirgi. wata cibiya ta kasar australia da ke jagorantar neman jirgin ta faɗi yau alhamis cewa na'urar ta kammala zango na farko na aikin sa'o'i goma sha hudu bayan yunkurin da aka yi har sau biyu a baya wanda ya ci tura kuma saboda matsala da ita wannan na'ura ta samu zuwa yanzu dai na'urar ta bluefin 21 ta bincike karkashin teku mai faɗin kilomita 90 ah, kuma amma hukumomi sun ce da har yanzu ba a sami wani bayani ba a baya kuma jami'an sojin ruwan amurka sun yi gargadin cewa fa zai ɗau na'urar tsawon watanni biyu kafin ta iya kammala binciken wuraren da ke da faɗin kilomita 600 murabba'i. To cikakkun labaran duniya kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da wani labari mara daɗi daga jihar Oyo ga wakilin Hassan Umar Tambol. rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta sami nasarar kame wani da ya kashe wata yarinya ya yi kaca-kaca da namanta yar shekaru shida yar makarantar jeje nasari and primary school da ke mania mai suna gloria da ya kashe don a yi masa kuɗi inda ya yi kaca-kaca da namanta hanji daban asusuwa da nama kowane daban mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da sashen 'yan sandan ciki cid a jihar oyo da suki d galadanci ne ya ce an kama mai laifin a birnin sokoto a hirar su da muryar Amurka. Eh gaskiya ne an kama shi. A ina kuka kama shi? Yarinya karama ce sunanta Gloria kuma shekara ta shida. Tana wata makaranta jeje a Primary School a nan Maniya. To yaya kuka yi kuka kama shi? To abin da ya faru na farko dai ita wannan yarinya abin da ya samu aka kama shi wannan mai laifi. Ana nan ana binciken ina yarinya ta zo sai wari ya ringa fitowa daga wani gida. To da aka je aka je 'yan sanda aka bincika sai aka gano ita ainihin yarinyar da ake nema ita ce aka yi kace-kace da ita aka saka ta a wata katon roba wannan mai ɗakin da shi da matarsa sai aka neme su sama ko bisa ba su nan to inda kai sa'a akwai hotonsa a cikin iya wannan ɗakin sai inda ga wannan gawa wadda ya kace kace da ita abin bakin gani wannan hoto da aka gani sai aka amfani da shi aka yada duniya cewa wannan ana neman shi a bisa kisan gilla da yawa yarinya shekara shida a cikin nasara daga Allah da kuma ainihin a aiki da gaskiya na 'yan sanda 'yan sanda su sokoto su suka same shi kuma suka kama shi a can sokoto aka kama shi ne eh, a can sokoto aka kama shi suka kira mu suka ce to wannan wanda kuka ce kuna nema a akan kisan gilla ya sunan sa muka ce sunan sa kaza suka da suka ce to an kama shi nan to daga nan kuma muka tura aka je aka tuwo da shi shi ainihin wannan wanda ya abin sunan sa Yusuf biyu nasu dan shekara talatin da bai rabe Ka gaya muku dalilin da sa ya kashe wani yarinya ya fide ta wai sun yi ne da shi da wani mutum wani dattijo da dan wani dattijo ainihin wai in an kashe yarinyar a kai ta za a yi musu kuɗi kun taɓa samun irin wannan rahoton na kashe yan yara kanan ana fifiti na masu ana yin kuɗi. A'a to wannan dai gashi an samu kuma baya can wani lokacin za a gani da an kashe wani wani akan kuɗi wani kuma ci a wani abu zai yi da shi an kama da dama kuma da an kai kotu ba wai yadda kake tunani a ita ta yi ba wannan dai gashi an yi wannan shekarar dai gashi an kama wani can shekara ma akwai wanda aka kama an buge wani shi ma a babur kuma duk an kai su gaban kuliya. Yanzu yaya za ku yi da wannan mutum? Na za a kai shi gaban shari'a. Wani kira za ka yi wa iyayen yara? da musamman 'yan makaranta kanana. Ya kamata a ringa lura su ainihin makarantar su ringa lura da yara sannan kuma iyayen yara wanda suke da kanana ana zuwa makaranta to ya tabbatar ke su aka yi aka tura su. Haka ma na tattauna da wanda ake zargin shine ya kashe yarinyar. Sunana Nasiru Yodun kai ne ka kashe wata yarinyar? Eh muna akwai wani so wanda ya yake mu kashe ta. Shi yaron shi ne ya yake ya ce ina so yi mangane ina so yi mangane mangane kudi da shi. Da wannan yarinyar? eh to shi yasa ka kashe ta ne da yaro shi ya ce ya samu neman mutum wanda ya yi magani da shi tun da ya amma an ce kai ya yanka naman ta kai billa billa gaskiya ne a'a ba ni ne yanke naman na ba yaron nan ya yanke naman yaron shi ya yanke naman na to an ce kai gudu sokoto aka kamo ka gaskiya ne a sokoto aka kamo ka gaskiya ne a sokoto aka kamo ni to me kai ka sokoto yau ba tun da abin na ya faru to sai tsohon nan sai ya ce min gudu to ba kai ba baka kashe yarinya ba me yasa kai gudu tun da abin nan ya hada tare da ni tun kuma tsohon nan ya tura ni da yaron shi mu yi abin nan kuma shi ne ya zo ya same ni tun da ya gan rai na bai kwanta kuma ba shi ya ce min gudu dama kun taba kashe wani mutum domin a yi kuɗi a'a ban taba ba a duniya ba na rinci da girman Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine karo na farko ko kashe wani yarinya haka ne to kai ba ka tausan yarinya ba yar karama yar shekara shida ka yayyanka ta na ga tonso shi da ka ce za ka iya kashe ta a'a amma ka je ka kashe ɗaya wani ba nan ne kashe ba to ko ka je ko kashe ɗaya wani tare da wani ba da ya kake ji yanzu wallahi ban ji dadi ba don yau san insha Allah sa muke ne ni na imami a taimake ka imami a taimake ne kare a kashe ni Hassan umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To Allah ya sauke. Ɗaya daga cikin sanatoci a Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya ce sun fa ba za su amince da a ƙara wa'adin dokar ta ɓaci ba jihohin Yobe, Borno da Adamawa. Ga Nasiru Adamu hikaya. Lawan wanda yake magana gabanin karewar wa'adi na biyu na dokar ta bacin da ke cika shekara ɗaya ƙarshen makon nan ya ce ya zama wajibi a dakatar da dokar hakanan a da wata sabuwar dabara. Kar a sabunta wannan dokar ta ɓaci da yanzu za mu cika shekara ɗaya sha tara ga wannan wata wannan bai nuna kenan za a janye sojoji da sauran jami'an tsaro ba in ma suna bukatan fiye da yadda suke na yanzu shugaban kasa yana dama ya sake turawa amma banda dokan ta ɓaci na biyu ya kamata a duba ƙudiri da shi national security advisor kan samba da suki ya bayar kwanan baya ca a soft approach wato soft approach a nan a duba yadda za a dinga kawo wasu abubuwa na ci gaba na raya eh, al'ummomi saboda tabbatar su al'ummomin nan ba su shiga goyon bayan abin da ake yi ba na uku na yadda cewa dole a yi magana wato a sasanta sasanta kuma ban yadda kuma ban amince da kwamiti da shugaban kasa ya naɗa ba kusan shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu kwamitin da eh, minista turaki yake wa shugabanci kwamiti ne na anshin shata kuma kowane minista ne ba wai shi wannan kaɗai ba abin da shugaban kasa yake so zai gaya masa hakanan kuma su da ake rigima nan da su ba za su amince da wannan kwamiti ba saboda shugabancin mutumin da ana gani dama yana tare da gwamnati ne a nan har mun yi rashin mutane na gari kamar sheikh lemu wanda ke cikin wannan kwamiti kamar su eh, bolaji akinyami ina ba da shawarar cewa gwamnatin tarayya ta rusa wannan kwamiti ta nada wani kwamiti ko kuma ta cire shi shugabanta na yanzu a sa mutumin da ke ba shi da haɗi da gwamnati sai dai da alamun yan pdp yankin da yanzu su ne yan adawa a jihohin uku da ke cikin dokar ta bacin na mara baya ga ci gaban dokar ado bunu yadi ɗaya ne daga shugabannin pdp a yobe wannan ne nake gaya maka maganar nan dan dama turu ne ni ni na sa abu da nake faɗi in ka rage security za su bubbuge mu boko haram ina yake an kama mutane ya fi ɗari to ina gidansu shi mai maganar nan kam a senate ahmad lawan ya san me yobe ne wani property yake da shi a yobe ko an upside down da yobe me asaransa bai da kokwabo a yobe da alamu dai muhawara ko hamayyar siyasa na shiga lamuran yanayin taɓarɓarewar tsaron inda PDP mai mulki a tarayya tun dawa demokuraɗiyyar na 1999 ke ganin gwamnati na ɗaukar matakan dawo da doka da oda. Sai dai 'yan adawa na cewa ai jami'an tsaron ma ba su da makaman tunkarar ƙalubalen, don haka tamkar aikin baban giwa suke yi. Nasiru Adamu Ali Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. mai gina ra, mugunta. mai gina ra, To madala a gaida Nasiru Adamu El Hikaya muna so yanzu mu buɗe layukan waya ku bugo ku gaya mana wai jihohin nan guda uku da aka kafa dokar ta ɓace wato borno yobe da adamawa muna son mu ji musamman ma daga waɗannan 'yan jihohi shin kun ga amfanin wannan doka ɗin bisa ga abin da kuka ɗanɗana kafin mu ci gaba ga wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. to saboda karancin lokaci ba za mu samu jin wannan waka ta rama mugunta ba ta mamman shata amma za mu je kaduna garin gwamna yanzu kawai mu fara wayoyin wani ne a kaduna ne ke bugu mana Assalamu alaikum Malam ka sai kana magana da Akarami daga shak Abakar Gulmai Kaduna shugaban kungiyar talaka na kasar Shijar Kaduna. To Malam Akarami menene ra'ayinka ne? To ra'ayina ni ma yana goyon bayan sanata da sauran talakayan wana ba mu goyon ba a kara musu dokar tabbatar nan ko da na awa ɗaya ne ko na minti ɗaya ne ba mu kauna. saboda wannan dokar ta bacin ba wanta tsine na kullum kashe mutane ake checkpoint din nan gashi nan aikin banza ana ta kashe mutane dan haka wannan abu mai da shi ba a gaggauta cire wannan abun domin a ta roƙon Allah Allah ka fake wannan abun wannan magana dokar ta ba shi wani ba akarami ba zai ba zai ba wa yan bindiga kwarin guya ba ma su ƙara yawan har su to alaji to ai gashi kullum suna karawa me ba sa yi da daren su yi da asuba su yi da ranar su yi ba lokacin da ba sa yi sojin nan mu ga mu amfani amfanin sa ba sa komai wurin checkpoint duk gashi nan wurin da kowa kuma a baraki kawai yawwa Allah ya saba yahi ba to bari mu je Gombe kuma waye a Gombe ne na Gombe kana kan layi hello yawwa wane ne eh, ina kan layi ya sunanka eh Alhaji Baba sunana. Alhaji Baba menene ra'ayinka ne game da wannan sabunta dokar ta bacin? Eh, ra'ayina kuma a Gombe nake amma kuma ina makaranta a Maiduguri. Eh. Gaskiya babban ra'ayina shine babu ci gaba a wannan dokar ta bacin. Cin zali ne kawai. To saboda haka Cin zali kamar yaya? A bar mutane a cire dokar ta bacin nan. Kuma ko ta kila ne kuma ta ga Allah. Alhaji cin zali kamar yaya? Daga an da Maiduguri ta zuwa Gombe. In ka ga irin ta'asar da aka yi kare ma ba zai ci ba su saboda haka yan sandan ba su tsira ba sojojin ba su tsira ba wannan mun talakawa su saboda haka har ga Allah wannan abun kawai akwai lambu cikin nadi su saboda haka ba ta da amfani to bari mu je kuma zamfara waye a zamfara bashar estrategi sau zamfara state to bashar da cewa wannan doka ba ta shafe ku ba kuma ta dan yi ma nisa daga inda kuke amma me zaka ce ne game da oh. sabunta ta to sabunta ta abinda na gani bai kamata a sabunta ta ba ya kamata a cire wannan doka tun da ne amfanin dokar da akwai yazancewa kuma duk daga jami'an tsaro ga gari amma kuma a ci masu kawo hare-hare na shiga har su kai ga dokan mutane suna kisa kuma a ɗauki lokuta ana yin ta'addanci amma a kasa dokar mataki a kansu. to kenan da akwai ita dokar da babu ita ɗaya kenan? to lallai ya kamata da ya zan cewa babu wannan doka din tun da mai amfani in na an tsaro gauri to ni amini a dalilin da za a ce ana kai hare-hare kuma a kasa doka kama da ka abubuwan nan da. to madalla eh, bashir daga zamfara bari mu je bauchi kuma waye a bauchi. ne da Malam Nasiru daga Bauchi bakin kura. Malam Nasiru ga mana ra'ayinka ya waɗannan wannan doka ta bace da aka saka a jihohin Yobe da Borno da Adamawa. me aka ɗanɗana ne me aka ji sannan kuma me amfanin sabunta ta? Gaskiya wannan doka da aka ba Adamawa da Yobe wannan doka ba amfani. Me yasa? Rashin amfani shi ne duk inda aka aka halfa bayan magance tsaron da ake ake fafa wannan to madalla da nan daga bauchi kuma muke karkare shirin namu na karba amsoshinku sai kuma goban allah da zamu buɗe layukan waya ku bugu da duk wani ra'ayi naku wasanni a takaice a ci gaba da kawo muku hirin da muke yi da mai horar da 'yan wasan najeriya steven keshi za mu ci gaba da tambayar da na yi masa game da yawa 'yan najeriya bayani ko zai sa ike uce da wasa zai wajen cikin jerin 'yan wasan da za su wakilci tawagan kungiyar kwallon kafan najeriya a brazil domin suna tashi a kungiyar su shine sai ka da baki yana cewa thank you for the their chances are just like another Nigerian player playing out there, playing back in Nigeria here. Uh, and every one of them going to fight for a position. And if their name, their names are in there, they still have to prove themselves why they have to be in Brazil. So sorry for their team. It's, is Na gode da wannan tambayar da kai mani samun damar shiga tawagar kungiyar Super Eagles daidai yake da kowane dan wasa na ya samu dama. Tilas ne su nuna kwazon su cewa sun cancanci a sa su cikin tawagar domin wasan su a club din su wani abu ne daban kuma wasan su a tawagar Super Eagles wani abu. Karka manta cewa a club din su duk abinda da suka yi biyan su ake yi sabanin abin da zai faru a tawagar Super Eagles. Coach Keshi ka faɗa mana abu guda da kake ganin kake bukata da kake jin shine zai sa kai nasara a wasan Brazil. One thing One thing, if I might put it, problem might be discipline, and one thing alone cannot make it because you need the commitment of the players, you need the, the, the, determination of the players. If you have these things together and the, their work ethics combined, then uh, you might be, it might be the line to wai wannan tambaya taka tana neman ta yi wahala domin abu ɗaya yi kaɗan amma dai abu na ɗaya mai muhimmanci shine Ɗa'a, amma kana buƙatar sadaukar da kan yan wasa da jajircewa waɗannan abubuwa su nake buƙata muddin na samu waɗannan na san bani da sauran matsala to coach idan muka koma batun su mutane irin su Mikel Obi da makamantansu waɗanda suna da yar matsala a kungiyoyinsu ina nufin ba su wasa kai akai a kungiyarsu ko kana da damuwa da waɗannan ko kuma da ire-iren mutane irin um, It's unfortunate they're not playing their team regularly. Um, but these kids are good football players. They are not kids that I need to teach how to play football. It's just the chemistry that I need to bring into the team, the understanding, the unit. Um, once they, that clicks, the chain is there together, then it takes place. But I would love them to be consistent in their team, to play every game. Uh, but unfortunately, I can't control that in their team. su kash ai rashin sa'a ba su wasa akai akai kungiyar su amma batu na gaskiya waɗannan yan wasan da kake magana yan wasa ne na kwarai da duk wani mai koyar da wasa ba zai iya kawar kansa gare su ba ai rashin sa'a dai kawai ba su wasa akai akai a club din su kamar yadda ka faɗa kuma ni ba abu ne da zan iya gyarawa ba ko in wani abu a kansa amma dai idan kai maganan tawagan kwallon kafan Najeriya ina tabbatar maka da cewa suna tasiri muna nan muna bincike wancan batun da muka ce ku biyun bashi na shin da gaske ne ana kokarin cire wannan coach din Ladan Ibrahim Ayawa murya amurka daga lagos a nigeria ga sharshin murya amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka jami'an ayyukan lafiya a afirka ta yamma suna ci gaba da kokarin da suke yi wajen daukan matakan dakile bazuwar cutar ebola wadda ke janyo haɓo da sanya zazzabi da ciwon kai mai tsanani wadda kuma akalla ta kashe mutane da yawansu ya kai ɗari a yanzu haka a yammacin afirka ƙasar farko da aka ba da rahoton ciwon ya afkawa ita ce ƙasar gini yanzu kuma an fara ganin alamun cutar na bazuwa zuwa ƙasashen liberia da Saliwa. yayin da ake ɗauka matakan hana bazuwar cutar waje ɗaya kuma hukumar kula da ayyukan lafiya a ƙasa da ƙasa ta ce bata ba da wata shawarar hana zirga-zirgar jama'a daga wannan wuri zuwa wancan ba haka kuma ba ta hana cin wani nau'in kayan abinci ba a wuraren da ake fama da cutar domin hana yin rigamalan masallaci duk da haka domin nuna matukar damuwarta ƙasar senegal ta rufe kan iyakarta da ƙasar gini domin yin kan da garki lalle kam yin haka takatsantsan game da wannan cuta ne ta ebola tana da muhimmancin gaske kuma domin ƙwayoyin cutar na da saurin bazuwa jami'an kimiyyar lafiya masu bincike sun gano cewa cutar ta samo asali ne daga jikin wata dabba da ta fara kamuwa da ƙwayar cutar daga nan ne kuma sai ta rika yaduwa ta hanyar musayar kayan abinci da ruwan sha alama kamuwa da cutar sun hada da zazzabi da ciwon kai sai kuma a rika jin kasala idan ta fara tsanani kuma sai a rika gudawa da amai da yawaita yin haɓo an fara ba da rahoton bullar cutar ne a yankin dazukan afirka ta tsakiya kuma wannan shine karan farko da aka samu labarin bullar cutar a yammacin afirka jami'an lafiyar kasashen afirka da kungiyoyin tallafi suna ɗaukan kwararan matakan yaki da wannan cuta kazalika ita ma amurka da kawayenta sun tashi tsaye sosai wajen ba da cikakken haɗin kai ga hukumomin ayyukan kiwon lafiyar ƙasa da ƙasa domin samun nasara haka amurka ta samar da ƙwararrun jami'ai na kiwon lafiya guda biyar daga cibiyar ayyukan yaƙi da hana bazuwa cututtuka ta amurka domin aiki a kwamitin ƙasa da ƙasa da ke ɗawainiyar ɗaukan matakan daƙile cutar baki ɗayanta yanzu haka jami'an sun isa ƙarar gini sun kuma fara aiki kazalika wata tawagar jami'an cibiyar kiwon lafiya ta amurka cdc za su je liberia domin taimakawa ma'aikatar ayyukan kiwon lafiya da shawarar yadda za a haɗa ƙarfi a yaƙi wannan cuta ta ebola zalika united states wato usaid tana ci gaba da ba da tallafin gaggawa wajen ƙarfafa wayar da kan jama'a su san irin illar da cutar ke yawa bil'adama ana kuma ƙoƙarin samar da kayan aiki ga jami'an kiwon lafiya domin ƙarfafa musu gwiwa ta yin aikin su cikin natsuwa haka kuma ofisoshin jakadancin amurka a ƙasashe da aka samu labarin ɓullar cutar sun tashi ga dangada wajen jagorancin yaƙi da cutar suna kuma lura da yadda cibiyoyin kiwon lafiya ke ba da himma domin tabbatar da samun nasara kuma cibiyar ba da tallafin agaji ta amurka wato usaid ta samar da kuɗi dala dubu ɗari biyar da tamanin da uku da ɗari biyar domin a taimaka wajen ƙarfafa ayyukan wannan cibiya ta kiwon lafiya matasa ga ƙananan yara ta ƙasa da ƙasa unicef domin samar da isassun kayan aikin kiwon lafiya da samar da magunguna da sauran kayan aiki da ake bukata a cibiyoyin ayyukan kiwon lafiya a ƙasar gini za a kuma ci gaba da bunƙasa hanyar wayar da kan jama'a domin taimakawa jama'a sanin hanyar bi domin su rika kare kansu daga ƙarshe dai muna tausayawa tare da jajantawa iyalai da 'yan uwan duk waɗanda suka kamu da wannan cuta ta ebola kuma allah ya ji waɗanda suka rasa rayukansu amin sun amin to sharhi murya amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ga wannan saƙon dandalin voa masu sauraron mu albishirinku Sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa akan wayoyin salula da kwamfutar hannu dare da rana wato dandalin VOA. Dandalin VOA. Tana gudanar da gasar kacici-kacici inda a kowane mako mutane goma za su sami kyautar rigunan zamani masu kyau na dandalin VOA. Ku ziyarce mu a dandalin voa.com domin samun cikakken bayani na wannan kacici-kacici da kuma yadda za a shiga. Dandalin VOA. To da babu shakka ku ziyarci dandalin VOA akwai abubuwa masu katarwa sosai a can. Yanzu dai kafin karkare shirin ka takaitattun labaran duniya daga Ibrahim Kalmasi Garba. Bello, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce manyan jami'an diplomasiyya daga Ukraine da Rasha da Turai da Amurka sun cimma jituwa kan wasu matakai na kwantar da kura a rikicin Ukraine. Kerry ya yi wannan bayanin ne a Geneva 'yan sa'o'i bayan bangarorin sun tattauna. masu ayyukan ceto a koriya ta kudu sun yi ta fama da igiyoyin ruwa masu ƙarfi da kuma tumbuɗin ruwa a ƙoƙarinsu na neman mutane 282 da suka ɓace bayan da wani jirgin ruwa ya nutse a wajejen gaɓar kudancin ƙasar dogarawan tsaron gaɓar teku sun ce an tabbatar da mutuwar mutane goma sha hudu ko da yake ana kyautata zaton yawan mace-mace zai ƙaru sosai Shugaban Najeriya Gullar Jonathan ya yi ganawar gaggawa da manyan jami'an tsaro bayan jerin munanan har hare da kuma sace wasu 'yan mata 'yan makaranta su wajen ɗari. To a gaishe ka Ibrahim da takaitattun labaran muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma da asuba Allah da zamu da muku da wani sabon shirin. yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya kama labarin duniya da kuma injiniyan mu fatu kalala da kunce ita dai ta hada uh, sauti kuma ta bada umarni shi injiniyan mu shine martin cursius ni bello habib gadanci daga nan sashen hasu na murya amurka a birnin washington dc nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sai anjima thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.